shakararsu gudu mutane ba sa so yi kai da baka da kowa ne kana zuwa sai kwaɗai suke so fituwa ni wani waye rubu amma ko za a zaga ne shi na na gama wani da yan wani ya buga biki a sanar yin buwa ba mutum da mutane suke kare ke ko duma amma yanzu ba ko kaura ta ne ko bai ko yana gari ko baya gari ko ya mutu ba sai ni ba na manga na ban gan shi malam firar ne mishi bin an ce ai dan Allah ba za a yi ba ya ne na ilimi makaranta makarantu sun lalace wallahi ta ita ka tsaye da sama ba tare da alamun ba da ka samu cika da imani samu cikin masu tausayi samu cikin wanda ka ji ɗanka da kuma manzon Allah sallallahu alaihi duk kalaman ta da nan sanin na yi ya to kun yadda ya za mhm. to ko giwa to mu amma an suka nan wayo wallahi ya ukuwa za ni to to ban to ban yadda za a ban da tabi in kuka kuka ku zaɓi ɗaya a cikin waɗanda Allah wa kawai in kin taɓa wannan a kin taɓa wannan kuma kin wa to a to ka ji da ma a ni ban taɓa ba to na dan wani to ban yadda za ki ɗauki uku yanzu to za mu yadda ce bai gaba ina daya to ko zai haka abin da ake yin sa sai a haka a yi sannan a tabo su to yanzu kana nufin na sai ki mu haka ki dauki dai dan ji ne ba shi kenan gashi na yanzu gashi na yanzu na watsa na ji ina daya to na ba to za ni daya kuma a'a ba da yawa za ni ba haka za ni haka haka ji dan an dan ne zan yadda to ka ba biyu biyu biyu biyu wata kina ha hmm. kai ka ke hmm. gani ma hmm, na wannan ta ba ni ga salamu alaikum salamu a a ban yadda ba to sun taba ke zan ba za ga ce na wara su kuma yanzu mun ga ya a na ga ba na ki ba ki to hmm? mhm. au ka tafi aljanna kai kuma ka tanta saka ko ni ko ka ma ma ma ma'anu da ni duwa duwan na gurin ka to menene ne da daddawa abin da ke koya masa haramun ba ki to ni na zo ne sa zumunci kwanani ban ganka ba amma kuma za a yi sa mata yi gaskiya a bayi sai ka zo ka dingure na haka ki annan wurin da ƙarfi haka da ma za ta wannan kallo na Allah ya kai wannan tambaya saboda Allah ya kai wannan to menene ne yin haka haka ba ke mutu sannan a ba za ta yi ke sana ba zuwa ka ga ka yadda dai kawai wannan abu tun da sai Allah baya so ni da ma ne ma ka ga ba iyawa ma kai sosai ba ma wai dai ka in ce ni ke koya maka sai na kuma fita kuma na tsinto kana zai gidan sama a irin wannan wannan wannan wannan da haɗe eh na da ka wannan bai sai ma albarka ba abin da zai Allah fa da shi da Allah ne da ne ai da da wani ne ga da hmm? ah. da an bashi da kullun shi ake tsammani wannan a sai ka ci da jiya kan ina ya ya ba nan ki na ya da nan kana da masa ba da ruwa ruwa a ba ko ruwan zumunci ba ruwan zumunci zumunta gaba da wannan ba ka Allah ya hana wuta wuta Allah ya samu mutum wanda yake wani ko ya mata sallah ya wanka kai sallah ai don muna yi da an kira sallah masallaci sana'a ba da za sana'a kasuwa da ko ina zuwa ni ya sanan hutawa nake hutawa sai muke wasa da karatu ba za ka dauki karatu ko littafin Allah ki auza ta ne sai ko ba a huta an ni ni ni ni ya daga yi ya koro gida na <laughs> ya ce ne ma a tsari Allah za mu sa na amu ya sa ga Allah miki albarka amu Allah miki albarka ya insha Allah zikin amu Allah gafarta masa amu kai kai kai yana ta yayi na addu'a ya kyauta ba da man ba ka ba mace ta koya mata ladabi koya mata sanin Allah koya mata tsoron Allah ba ta zo kana koya mata wannan wasan ana ba shi ruwan ko bari mana ya gama ai magana su kan hanya eh. ni da wani abin ya ga kire mun da kai zan mata magana ja mata kunne Allah Allah daya ne Allah guda daya akwai haƙƙi duk abubuwan sun za su kira koya mana mm. amma babu tarafci a ciki ba ne sallah da sallah azumi ya da sarki mm. wankan haida wankan jinuba wankan jinuba duk da yi wannan ya kai tashi ba ba ka san komai ba kai ka bi ta a hankali ya ji ya fara zuwa kyama sai ka dafa ka ku tafi janna ka dafa ni dai karatun na kamata kai ma karatun ma kada kai karatun ba ma wani in ta bi ni sai ka shiga aljanna in ta ka tsoron Allah ba sai eh. ka ka tsoron Allah ta bi tsoron Allah in ji a zan ka fi ka tsoron Allah in zan koma da wata hula ya wani siko siko da Allah <laughs> in an kwana biyu ba su bullo zan zo Allah ta dinga fazuwa kai za ta ji ta yawa ai ya ji daɗi kuma eh, ni daɗi na da shi faɗar gaskiya wata da mu mutum ya ci wani dan kenan duk wannan dole ya ta ce mutum yin wanne zai zo in ba shi wannan ruwan kofi guda ya sanya ya rasa abinci yin wasa ce ruwan na maganin ta ma wallahi a yanzu ne gani nake yanzu na da kama ya zage ai ba kaman da ba ya zage ne yake abu ya zage ko ya zare a kai ka zauna mai ka zauna mai kai to kai ai abinda da nake so ko ba ya da mutane da surutu ba ruwan ka zauna mai ka da yin farin sanin tu kan sanin na haba alaƙa haba doso ta yi ya wala bari sai ba ko kaga har yara su ne ma dariya ne yasa kake haka ne

ai ba kar ka danna kona buga buga buga buga buga makawa yawa ina na haudo shi ai doso ne sai doso ne sama na haudo shi ina haudo ba shirwa ba shirwa ba ba shirwa alaka kaga kaga kai idan ka iya nuna masa luranu da ka samu luranu ya ba ni zan yi ba shi wannan yaro to to fa hiyar su ban mun ne ko kun yi abu ne ku kudin ne ki don Allah to kaga nan ba na iya turo wani ɗaki mura so nake yaron nan ya nuna mu da cikin al'amarin bari mu kula ba kuma barki mana ruwa a to bari an ga ma ni na wasa ya buɗa ka gani an ga wannan wasa ne wa na to bari mu tsana haka ba hankali ka so mu koya ai yawa mu nuna hannunka ya mu fada buga ba shi to a ba ka amura sana bari ka gani daga kama ka zauna da wannan na mai da na zauna ku sai ka a'a na da kama ya haka ya haka ya haka na da kama hankalinka da girman hauka da hankalin hankalinka da girman sa abinda Allah hana ina sa fari fa abin ne ina sa da tsada kayi wani ya kai mu haka na da kama yaro za a je gasar kwado kuma ni da nake ganin cewa idan yaron nan ya ciyo karuwa ce ma hadda kai hankali ya ɗaukaka da hankali abubuwan da Allah hana su su da girmanka da shugabanka da hankalinka wannan bai na haddasa fari yana haddasa tsadar kaya jirgin gidaje na haddasawa annoba ma ta yawan mutuwa wannan abu yana haddasawa fa ba ka dukunya ba ka hankali to to ai duk abin da yana ita da ka ji kunya abu baka ji saboda Allah da ji gemin ka da tsofiya da komai a salo kana ni ka samu ina yi ba yaro na kawo ba yaro na gashi nan Allah ya eh ga ka ta kwado za a yi ta kasa ba ki daya kofi kofi na kuɗi mai yawa a kawo nan nan garin za a kawo kai ma ba nan kasar ba kai ma za ka amfana. Allah da ba nan kasar ba ga da ake yi wadda mai amfani ma kuna kucewa kasan san musabaka ka tara ƙwari da ake ba ta wuce ba yi kyau ba a dai mu ba yi za ka sa lafi ka yi matar ne zai raɗe a duniya ko yana aikin banza haramun to ni abu da nake cewa a nan da kanmu yana da gaskiya a wallah da zai zuwa tara ce fa ya ja mana wannan nau ka kaja wannan sai ka dubu sai da shi madalla to saboda Allah da aka zo ga tsaka don qur'ani dan ne da kawai ina ciki nawa ka ba saboda Allah ta babu amma alaji duk gaba da ku ba sun bata wani fa gaskiya dai na faɗe shi sai kuma da tashi na bata wanda Allah da annabi ya ku a ba komai ba komai ba ku ba komai wannan wannan magana ba ta faɗa gaskiya ne kuma ta fiya ranni kaga kuma ta fiya ranni gargaɗa ne da ya bata mu kaga magana gaskiya wallahi kaga adadin kuɗin na take dubu talatin na ya yi haƙuri an ƙarasa aka ce ai gasa ƙur'anin da yake faɗa ba sai in kai kuɗin ba ma isa ai baka san yi ba ka bayar amma wannan kuma da za a yi wannan kowa da dubu talatin alhajin mu ma ko kawai bai bayar ni na kokari ni ban san ya samu iske ko ba aka ciro ko ban yasan yaron sai dubu talatin fa sai ba da wani abaji sai ba da wasu kai ma dubu talatin fa dubu talatin fa na bayar saboda wannan ga asara saboda Allah wannan ai asara ce ta mu gaba ɗaya ko kuke ganin wannan mahaukaci ya zo ya haukansa dubu talatin alasan tashi mu je mun kafa a kofar mu ni sai in koya ma ta da ma ba ta yanzu ba alhaji ba za ka koya miki sai za ka yi na daya saboda Allah ga zo kun nan gaba ki dubu talatin Allah ya kiyaye an taura wato kula da imanin sai kun tuɓalla ke nan yawa to ka abin da nake so in koya muku nan da kai jiya ka je ka kasa so kwallon ita gurki kan ya fito ka gane idan kai haka ka ka wannan kafa sana abin da ake yi abin abin abin abin abin Yeah.

to kun ga yadda kuka ko yanzu ya kuka shirke ku ji daɗi ba yanzu ko kuma tun kun gama abin da nake so duka gaba ɗaya kowa daidai haka yawa ah gaya maka a gidansa a gidanka fa da gidan gaya maka ni amfani yin wani girma ka girma ka girma ka girma fara yawon wani hauka ne wani a kama ta a gida gidan mahaukata shi sallah da koya yara sallah shi ne a haku ni amfanin wannan yana da wani amfani a nan duniya ko yana da amfani a lafiya wannan ba hauka ba ne hauka babu mm, da hankali na motsa jiki yana da kyau mutum ya ci maiko ya kwanta zaƙi ya kwanta zai motsa jiki mutum ba zai ji daɗi ba gaba sai ka tsufa da ƙwarinka in ka je gona noma sai ka ga kana da kuzari da ƙarfi yadda ya kamata

kar ka sai ka haka ba aka ake ba sai ka haka ne kamar misali haka ka je gona ka ba ka gani ba iwan hmm? iwan enta a daidai yanzu ne haka to in yi ne haka kai sai ka haka to sai amma dai na yanzu eh, وكذا والسباع يلبقان جنب ربنا الجلبة الجلبة لا اسمع الجلافة اسمع الجلافة أي هذا ليه؟ أبغى أجي أكل منفع منفي منفع منفي جبال قيس الهنكوك

ka gani ba ne ba ga shi ba eh. nan ma na ce a cikin shi nan ba wancan zai ba su siya ba wannan guda biyun ba eh. wannan ai gidan shi ne amma ai tsanin mantawa ne ba to a ni fa ban yadda ba da ga abin da sai a yi ban yi ba to na faɗi take ni wallahi kin faɗi mana tun da dai sun sun tsallake gidan su kin ki takawa a daina ma wannan daga haka wace za a yi da haka ne a daina wannan daga wace za a yi to ai duban ba to na ji na faɗi a ai baka jefa ba daga dama sai ce ka faɗi daga wani to ni na ɗaci ba mun tuwa idan ka faɗi ka faɗi da ni wannan tun da haka ake sai wannan duk ba da suke ma to ai gaɗa kawai Allah wasu za a yi wasu za a faɗi wasu ba zo saraje ya yi tsammatar ne saraje su sannu zawa saraje uban mijin ya zo saraje ya ne su

ne ke zama kuɗin to wasu za ka tuno ainihin kizya ne Allah duk irin na na na sha na mata ta yi wasu yana yana ɗan mata sai za ki tuno waƙa hmm. da sai da muna ɗan mata yawwa a dukkan ne ra'ayi a hannun ka ta haka a dukkan ne a dukkan ne a dukkan ne na kai guda nawa na kai guda bakwai ɗaya ciki ɗaya da goyon an da kara ce wancan waye miki ciki an da kara goyon ciki ke ɗauka